kai mutane ku saurara ku ji abin da za ni faɗi in bayyana muku abin da ni ji ga usmanu sun can zama mutajar da usmanu ni ji shi hal gwandu sifa wata wasu kutun sakano usmanu ya ce da mu ai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 ya sake ba mu dama muka dawo cikin wannan eh, shiri mai tarin albarka wato shirin karatun littafan da aka wallafa da kuma aikace-aikace wanda aka aiwatar a daular usmaniya muna cikin littafin umdatul ubadi wanda wannan littafi ɗaya ne da shi littafan da mujaddadi ya rubuta wannan littafi mun kawo inda yake bayani game da wasu ibadodin da ya kamata a ce mutum ya yi wanda matsayinsu na musahabi suna da matukar muhimmanci kwarai da gaske wanda ya mu'ambaci abin da ya shafi bangaren sallah bangaren azumi yau kuma hamma mun shigo cikin abin da ya shafi zikiri wato zikirin da ya kamata ake mutum ya yi kuma mujaddadi ya kokarin ya rubuta littafin nan akan littafin Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kawo hadisai tabbatattu cikin sahih bukhari da sahih muslim daga dana birni iral sunan fa suyan bayina ga jerena kina da cin zanzana fuska ijiya fadaita da tawiriya ta su'anu kina da yanzu inda zamu tashi daidai kan hadisin sa'ad ibn abi waqas radiyallahu ta'ala an wannan hadisi na sa'ad ibn abi waqas um, hadisi ne wanda yake tabbatacce a cikin sahihu muslim wanda kamin mu karance shi mun san kowa ake ce masa'adu ibn abi waqas radiyallahu ta'ala anhu wato sunansa malik ibn uhaybin wasu kuma suna cewa malik ibn uhaybin ibn abd manaf ibn zuhra ibn kilab ibn murra ibn ka'ab ibn lu'ayn ibn ghalib al-qurashi abu ishaq az-zuhri kenan kuma shine ake ce mafarisul islami kuma yana daga cikin wa'inda wato nasaba sake haduwa da nasabar manzo Allah sallallahu alaihi sallama a wajen filab sannan kuma kawu ne daga cikin kawirabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yana cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai taba hada ma kowa iyayensa ba in ba Sa'ad ibn Abi Waqqas ba a ranar Uhud ana cikin yaki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa irmi fidaka abi wa ummi ya Sa'ad Sa'ad ibn Abi Waqqas je harba harba na ba da mahaifiya da mahaifina da mahaifiyata fansa gare ka wanda wannan Ali bin Abi Talib yake cewa manzo Allah bai taba hada ma kowa iyayensa ba in ba Sa'ad ibn Abi Waqqas ba radiyallahu ta'ala anhu wato yana cikin al-ashra al-mubashsharuna bil janna yana cikin mutane guda goma da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawa bushara cewa su kyan aljanna ne tun suna duniya mutum goma nan masu kima mun san sa bai dabaka dabaka ne akwai dabakar kulafa wato su Abubakar da Umar da Usman da Ali wanda su ne gaban kowane masahabi cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin su kuma Abubakar shi ne gaba to sannan akwai al'ashara ashara al-mubashiruna bil janna sannan bayan su akwai ashabul badar sannan akwai ashabul ridwan da saura da dai malamai suka karkasa martaba martaba martaba na sabbai to kaga shi yana cikin martaba ta al'ashara ashara al-mubashiruna bil janna kuma wa'annan mutum goman da manzo Allah ya wa bishara cewa za su shiga aljanna sa'ad nu abi shine karshen su a mutuwa dukkanin su riga shi barin duniya nan shine suka bari a duniya Allah ji kansa Allah shi masa rahama kuma malamai suka ce shine ya fara yin hijira zuwa ga waton kami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hijira ya riga manzo Allah yin hijira zuwa makka kuma shine ya jagoranci yakin da aka je a Iraki aka ci Iraki shine kumandan da ya jagoranci sojoji kuma shine ya kori dukkan wasu a ajim a cikin jaziratul arab yi a can iraki da kuma farisawa kuma shine daga cikin waɗanda ya buɗe birane da dama cikin biranen su farisawa da sauransu yana da hadisai da dama hadisansa malamai sun ce sun kai hadisi ɗari biyu da goma sha biyar kuma shi ne na bakwai ɗin musulunci kenan mutum bakwai ne ko kuma shi da suka riga shi musulunci ne ya zama na bakwai a cikin jerin gwana waɗanda suka musulunta kenan ya musulunta yana cikin al-awwaluna sabiquna min al-muhajirin kenan kuma ya rasu a gidansa da ke al-aqiq gidansa da ke aqiq yana eh, tsakaninsa da Madina minti wato mil goma ne tsakanin aqiq da Madina a lokacin nan wannan can ne gidansa yake kuma can na yar rasu bayan ya rasu aka ɗauko shi aka zo aka binne shi a albaqi'a shekara ta hamsin da biyar wasu kuma suka ce hamsin da shida wasu ma suka ce hamsin da bakwai wato wajen tarihin rasuwarsa an yi saɓani amma dai ya haura ma hamsin dai a rasuwarsa kuma bai kai sittin ba kenan hijira ta wuce hamsin ba ta kai sittin ba a rasuwarsa wasu ce hamsin da biyar wasu hamsin da shida wasu ce hamsin da bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ji kan sa'ad ibn abi waqqas to mujaddadi ya kawo wannan hadisin nasa da ke ya tabbata cikin sahihu muslim yake cewa wa min zalika ma jaa fi sahihi muslimin an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala an mujaddad yake cewa daga cikin abubuwan da suka zo na zikiri wanda ya tabbata zikirin da ya kamata a ce kayo zikirin da ke da muhimmanci akwai zikirin da ya zo cikin sahihi muslim daga sa'ad dan abi waqqas radiyallahu ta'ala anhum daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man qala hina yasma'u al-mu'adhdhina duk mutumin da ya faɗa a lokacin da yake jin mai kiran sallah yana kiran sallah yake ashadu allah la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu رضيت بالله muhammadin sallallahu alaihi wa sallama الله عليه وسلم qur'ani dalilan gufira غفر له الذنب منذ الله صلى الله عليه وسلم duk mutumin da ya ji mai kiran sallah lokacin da yake kiran sallah ya ƙari kiran sallah sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah dahu la sharika la ina shaidawar ba wanda ake bautawa da cancanta an ba Allah ba shi kaɗai yake ba da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa hakika annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne manzon Allah ne raditu billahi rabban na yarda Allah subhanahu wataala zan shine ubangiji na shi ke kulawa da ni shi ke bani lafiya shi ke bani arziki shi ke bada mulki shi ke kwace mulki shi ke bada duk abun da dan adam ke bukata a rayuwarsa duniya ta lahira kai da wannan shi ke halittar sama shi ke halittar kasa shi ke da halittar lahira shi ke da wuta shi ke da aljanna shi ke da mutane da aljannu da dabbobi da kwari da komi duk abun da ke sama da tsakanin sama da kasa da samman duk gaba ɗaya Allah ne kai da wannan wa bil islami dinan kace kuma na da addinin musulunci ya zama mai addini dukkan addinan da ake gudanarwa a duniya ban gamsu da kone addini ba in ba addinin musulunci ba na yi da wannan addinin musulunci ya zama man addinin da nake rayuwa a kansa addini da nake bautawa Allah a kansa wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama rasulan kace kuma na yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zama mini manzo wanda Allah ya turo da jikadanci ya turo shi da sako ya turo shi da addini ya turo shi da Qur'ani ya turo shi da sunna ya kawo a duniyan nan to na yadda da wannan manzo Allah ya zan shine manzo na da nake kuikuyo shine manzo na da nake kauna da nake biya wa bil Qur'ani dalilan kuma na yadda da alkur'ani ya zama mini shine jagora qur'ani nake qur'ani nake amfani da shi ya jagorance ni a cikin ibadodi na a cikin aqidu na a cikin mu'amala ta qur'ani na da shi shine jagora na shine wanda yake nake bibiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to duk mutumin da yi wannan addu'a bayan ya ji mai kiran sallah ya ƙari kiran sallah yayi wannan addu'a manzo Allah ce gufira lahu zamba an gafarta mai duk zunubansa in yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga abun baya da yawa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالقرآن دليلا daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka faɗi wannan bayan kiran sallan mai kiran sallah to zunuban ka gaba ɗaya Allah ya yahi ma in yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na cikin sahih muslim haka mujaddid yake cewa wa min zalika ma jaa fi sahih muslim aidan an umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala an qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam من توضى فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء حككما وأن حديث شيما كان سام أن سامو دق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى الأدوي أبو حفص كنا المدني ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi sallama shi yana cikin ma dabaka ta farko domin yana cikin khulafa'ur rashidun khulafa'ur rashidun da suka fi ko ɗan sahabbai daraja shine kuma na biyu ma daga Abubakar sai shi kuma shine farko wanda aka fara cewa amirul mu'minin duk duniya shine aka fara kira da amirul na sarkin musulman duniya amirul mu'minin kenan Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhum malamai suka ce yana da hadisai 539 kuma ya halarci dukkan mashahir dukkan inda manzo Allah ya taka kafa ya je a wajen yaki to tare da Umar aka je in ba yaki ɗaya ba shine na Tabuka shine da yake da uzuri bai samu zuwa ba amma dukkan sauran guraren da aka je da su Badar da su Uhudu da su Ina inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya taka kafa yaje wannan jihadin to tare da Umar dan Khattab aka zo da shi Umar dan Khattab ko diyan musulunta mutum 39 sun riga shi musulunci shine na 40 a musulunci radiyallahu ta'ala an kuma shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbihi Allah mai girma da ɗaukaka ya sanya gaskiya ta tabbata akan harshen Umar Umar idan ya faɗi magana za ka same ta gaskiya ce Umar abun da ya kulla a zuciyarsa za ka sami wannan gaskiya ne kenan Umar yana faɗin magana da gaskiya yana kudurta gaskiya abun da ke ra'ayinsa shine gaskiya abun da ya faɗa shine gaskiya Umar dan Khattab kina radiyallahu ta'ala kuma shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa shedan baya hada hanya da Umar dan Khattab ya ce idan shedan ya biyo hanya ya gamu da Umar to shedan dole sai ya canza hanya saboda karfin sa ɗaya daga cikin bai yake cewa ma zilna a munzu aslama Umar ba mu gushe ba muna masu ɗaukaka masu girma masu kima idanun duniya a duk lokacin da Umar ya musulunta da ana cikin walakanta mu lokacin da Umar ya shigo musulunci yaro nan lokacin mu wuce walakanci tun lokacin da Umar ya musulunta muka wuce walakanci Umar ya shahada domin kashe shi aka yi Umar ya shahada a shekara ta 23 a hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma aka binne shi tare da abokaninsa guda biyu manzon Allah da Abubakar yana nan ɗakin Aisha a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dake garin Madina yana nan cikin wannan gurin muna fata Allah subhanahu wataala ya rahamtar da Umar ya wa Umar rahama Allah ya hada mu da Umar aljanna radiyallahu ta'ala anhum yana cikin asabiqun al-awwaluna to mujaddadi yake cewa wa min zalika ma jaa fi sahih muslim daga cikin wannan cikin zikurran da ya kamata a ce musulmi ya ba muhimmanci zikurran da ya kamata a ce musulmi ya rinka yi a rayuwarsa masu muhimmanci kore da gaske matukar muhimmanci hadisin Umar dan Khattab da ya tabbata a cikin sahihu Muslim radiyallahu ta'ala anhu Umar yake cewa kala Umar ya ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi na cewa man tawadda fa qala ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa duk mutumin da ya ce inji Umar dan Khattab yace manzo Allah ce duk mutumin da ya arwalla bayan ya kammala arwallarsa sai yake cewa ashhadu an illallah ina shaidawa ba wanda ake bautawa da cancanta an ba Allah ba kaga tauhidi ya tabbata wahdahu la sharika la shi kadai yake bai da abokin tarayya Allah kadai yake bautawa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa haqiqa annabi muhammad fiyayyen halitta bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya aiko shi zuwa ga duniya Allah ya fifita shi akan mala'iku ya fifita shi akan annabawa ya fifita shi akan duniya gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa bawa Allah ne manzon Allah ne da Allah ya turo da addinin gaskiya addinin da ya shafi dukkan sauran addinai wanda ya faɗi wannan addu'a futihat lahu wabul jannati samaniya an buɗe masa ƙofofin aljannan guda takwas aljanna tana da kofofi guda takwas kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wa ya faɗa wayannan kofofin guda takwas to an buɗe masu duka za ka zaɓi wanda ka ga dama daga cikin tikas ɗin nan ka shiga sai ka zaɓa sannan ka shiga Yadda kullum min ayi hasha duk wanda ka ga dama ka zaɓa kawai ka shiga in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan arwalla ce fa kai kai wannan addu'a ku dibi wannan falalar dukkan falala ta tabbata ga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka dibi wannan falala iya falala kenan arwalla ce kai kana ƙari arwallar ka ka buɗe bakinka kace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shikenan an buɗe ma kofofin aljanna akwai ruwa da ta ƙara cewa Allahumma ja'alni minal tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin to amma dai wannan hadisin kaga inda ya tsaya kawai wannan kawai da ka faɗo nan ya isa in ka ƙara da wancan wallahi alhamd amma dai wannan kawai is okay da ka faɗe shi to manzo Allah ce an buɗe ma kofofi aljanna guda takwas sai ka zabi wanda ka ga dama sai ka shiga wannan hadisi kenan sannan har yanzu kuma shehu yana cewa wa min zalika ma jaa fi sahihi muslimin aidan an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu daga cikin wannan kuma har yanzu akwai abun da yazo cikin sahihi musulmi har yanzu dai sahihi muslim kamar yadda muke gaya muku cewa wannan littafan da eh, majalisar mai alfarma sarki musulmi ya ɗauki nauyin wallafawa wasu tatattun littafai ne wa'anda mujaddadi ya rubuta wa'anda kuma wato sa Abdullahi Gondi ya rubuta wanda kansa Muhammadu Bello suka rubuta duk littafai ne tattu masu muhimmanci kaga wannan littafi Umdatul Ubadi kaga yana ɗauko hadisai tabbatattu cikin Sahih Bukhari ko kuma Sahih Muslim yanzu wannan hadisin a hadisi Abu Huraira ne ka dibi hadisin Abu Huraira ɗaya daga cikin manyan manyan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ba ma wannan ba dukkan sabon manzo Allah babu wanda ya ruwaito hadisai masu yawa irin Abu Huraira Abu Huraira sunansa Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi kamar yadda malamai ke faɗa ɗaya daga cikin huffaz na sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mahaddata kuma waɗanda suka haddace hadisai annabi ya masa addu'o'i kusan guda biyu waɗanda suke shahararrun addu'o'i ya masa addu'o'i da dama amma da waɗanda suka fi shahara addu'a ta farko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wata rana ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Abu Hurairah yace ya manzo Allah ina ka gaya min hadisai ina tare da kai ka faɗi hadisai da dama ka faɗi ka faɗi su in rike amma da na ɗaga na koma sai in manta sai manzo Allah ce ka buɗe zaninka ka buɗe tufafinka sai ya buɗe rigarsa sai manzo Allah ya rinka kan fitowa da hannuwa yana zubawa yana kan fitowa yana zubawa yana kan fitowa yana zubawa sai ce to rike sai ya rike ce to tashi tafi tun wannan lokacin abu da ke cewa bayan zo Allah bai taba faɗin hadisi nin manta ba wanda wannan yasa yake kowane sahabi ruwaito hadisai da dawa da yawa ya ruwaito hadisai san kai hadisi hudu shi kadai ya fi kowane sahabi saboda shi bai mantawa duk abin da manzo Allah faɗa bai mantawa in aiki manzo Allah bai mantawa duk abin da manzo Allah bai mantawa saboda albarka addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'in da manzo Allah ya masa wata rana mahaifiyarsa ba musulma ce ba to yana kokarin ya jawo ta musulunta amma kuma tana kiyawa to sai wata rana ta faɗa masa magana mai zafi wadda ta kai wannan magana tana kaiwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko in dai shi za a taba bai samun bai samun damuwa amma da ka taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah zai samu damuwa wannan yasa Abu Hurairah lokacin da mahaifiyarsa ta taba masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun ya bata masa riƙoi da gaske ya tashi iske manzo Allah yana kuka yace ya manzo Allah kai mi addu'a mahaifiyata ta musulunta ta faɗa mi magana da bana iya hakurinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan take sai ce Allahumma hadi umma abi huraira ya Allah ka shiryar da uwar abu huraira abu huraira yake cewa daga wannan lokacin sai ni kama hanya ni gida ina zuwa sai ni ji kawai ta shiga yauce tana wanka ni ji ruwa sai nike jin tana ce mini tsayana in hito tsayana in hito tana fitowa ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga wannan lokacin ta musulunta wannan shine tarihin musuluntar mamar abu huraira radiyallahu ta'ala anhu abu huraira ya rasu hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana hamsin da tara kuma shi kuma a wannan lokaci yana dan shekara saba'in da takwas radiyallahu ta'ala anhu Allah ya ji kan Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu Allah gama mu da Abu Huraira aljanna shine imamu ahli sunna cikin sabon manzo Allah wanda ya ta wata computer ce wadda ta tara mana hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to mujaddid yana faɗa a wannan littafi na Umdatul Ubadi yana cewa wa fi sayyi muslim ya zo cikin sayyi muslimin aidan an abi hurairah radiyallahu ta'ala daga abu hurairah an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah annahu qal manzo Allah yace man sabbaha dubura kulli salatin salatan wa salatin wa hamidallaha salatan wa salatin wa kabbara Allah salatan wa salatin wa qala tamam al-mi'a la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له wa in كان مثل زبد البحر manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da yayi tasbihi bayan sallah ya kare sallah farilla sai tasbihi subhanallah subhanallah subhanallah bayan kare sallah salatan wa salasina 33 wa hamidallah shi nan ma kuma ya kare bayan kare salatin da uku na tasbihi sai kuma gode wa Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah shi ma salatan wa salasina kamar haka so talatin da uku. wa kabbara Allah 33 yawa Allah kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shi ma 33 33 wa qala tamamul mi'a sai ya faɗa cikon ɗari tunda mun samu da uku so uku su ne za su ba mu 1999 eh, kenan 99 to yanzu ya samu 99 eh, yanzu saura nawa a eh, ciki ɗari saura ɗaya sosai manzo Allah ce ka faɗa cikon ɗarin nan sai ka ce la ilaha illallah wa la sharika lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir wa'annan jumlolin sai suka cike ma dari manasu la ilaha illallah ba wanda ake bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai yake mai da abokin tariya ba wanda ake gamawa da Allah a wajen ibada lahul mulku wa lahul hamd shi kadai yake shike da godiya shike da mulki shike ba da mulki a lokacin da ya ga dama ya kwace mulki a lokacin da ya ga dama ya ba wanda ya ga dama walahul hamdu kuma shine abun yabo sama da abun yabo kasa mala'iku na yabonsa mutane na yabonsa aljanu na yabonsa shine abun yabo sama da kasa har dabbobi har kwari har itatu har jimadan suna yaba ma Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah mai iko ne akan dukkan kame ba abun da fi karfin Allah to mutumin da ya faɗi wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce gufira lahu khadayahu Allah ya kankare masa zunubansa wa in kanat mithla zabadil bahar ko da ko zunuban sun kai irin tekun wato kunfan teku ko da sun kai kunfan teku idan yayi wannan bayan ya kammala sallah wato yayi tasbihi ya ja tasbaharsa bisa ka'ida da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tasbihin so yayi wannan tasbihin to sa Allah ya yahe masa ko da ko sun kai eh, kun fante ku yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan babu fallalar ta wuce ta fallace daga baki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zikiri ne daga baki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya